Dambarwar da ta kaure kenan tsakanin kungiyar ma'aikatan wutar lantarki Nuwi da kuma hukumar gudanarwar samar da wutar lantarki ta jihar Kaduna Kayatko a lokacin da mambobin kungiyar Nuwi suka kasa suka tsare a gaban babban ofishin hukumar raba wutar lantarkin ta Kaduna. Kungiyar Nuwi dai ta ce ta ɗauki wannan matakin ne sakamakon wasu bukatun ma'aikata da ta ce da dade tana bin hukumar Kayatko ta biya musu amma abin ya cutura inda a yanzu tura ta kai bango. Comrade Ado Gaya shine mataimakin shugaban kungiyar Benue na Arewa maso yamma. Yau wata saba'in da biyu kenan. Kowane ma'aikaci na wannan kamfani ana cire masa kuɗinsa na fansho a albashinsa, amma wata saba'in da biyu nan har yanzu ba a sa musu kuɗinsa a cikin albashin. Na biyu akwai ma'aikatanmu da suka mutu da yawa hakkinsu ya ƙi fita, iyalansu na cikin wahala. Na uku akwai ma'aikata da suka yi ritaya wasu sun bar aiki don kansu hakkinsu na barin aiki an yi an yi su ba su hakkinsu ba sun hana su hakkinsu. Akwai promotion na ma'aikata yau shekara wajen biyar shida ko takwas ma'aikata suna aiki amma har yanzu mutum ba promotion ba cigaba harkar aikinsa. Akwai ma'aikatan mu da aka kora yau watannin baya da suka wuce a ko wani hatsari da ya faru a Zaria akan na'urar aiki ce ba ta da kyau da kai da garu sun kasa gyarawa zo aka samu matsala wajen kunna wuta mutane aka da wasu suka mutu wasu kuma aka dan samu kone gidaje suka zo kore mutanen mu muka ce ba mai da wannan korafa yanzu kuma akwai zance a ƙasa wannan sabon MD zai kore mutum wajen dubu da wani abu to mu kuma muka ce gaskiya ba mai yarda ba sune biyu daga cikin abubuwan diman nan. da yake mayar da martani kan matakin na Nuwi shugaban hulɗa da jama'a na Kayadko Abdulaziz Abdullahi ya ce akwai alkawarin zama da suka yi da kungiyar a laraban nan don gabatar musu da matakan da suke ɗauka don samar da maslaha amma duk da haka haka suka ɗauki wannan mataki. Dama akwai kwata limitin da muke yi wanda ya faɗa goberar Laraba. Muka ce ku bari idan MD ya zo za mu yi mishi bayanin cewa ga lallai wannan abun sun taso wannan ana maganan pension ɗin me tsarin me plan ɗin biyan wannan al'amura. Muka tsaye da magana cewa ok za su bari sai ranar Laraba kawai sai yau da safe muka tashi muka ga kawai sun zo sun rufe ofis sun ce wai su suna yajin aiki. To mu san dalilin wannan yajin aiki ba in dai kan ishu ɗin pension ne da wani su ƙorafe mun yi da su za su bari gobe. To me yasa awa 24 ba za su iya jira ba har gobe da za a zo a zauna zauna a samu maslaha kan wannan abu ba su suka ne da suka taru a baya wannan MD da ya zo bai wuce wata biyu a office dole ne sai ya fito da tsari tunda ya hau mulkin nan ya nuna musu cewa yana son ya aiki da su yana son a tafi tare a samu maslaha a ceto kamfani daga halin ta samu kanta a watan da ya gabata ne dai ministan lantarki na Najeriya ya sanar da cewa akwai yiwuwar cire tallafin wutar lantarki sakamakon yawan bashin da ake bin kamfanonin samar da wutar lantarki na kasar da ya haura naira tiriliyan uku Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya Yeah.